رحمه الله تعالى لو أن مهرما جعل في أذنيه قطنة إن أبو أتبي هرب عدد دا غير سنح أو دقا بشيء جون أبو كدام وصمعنا أقول ناقا وإما أخا ما دني أتوسي وإما أي أجد رأي وجده فيهما أدن يسا ما أبو أسكيس كنرو الناس رأيت أن يبديين أدا ريفا كان في القطنة تيب عليه أخام أكفر أو لا يكن قال ابن القاسم رحمه الله سألنا مالك عن الرجل من تنظي مالك زبيد ونمتن يتوضأ ديكي الولا وهو محرم yana هاما يمر يده على وجهه سيجوية أنا يتفيد النص أخذ بسرعة فيشتو عليه أن يشتو له أو يقلل له يده أو يزيد يجي مصر في وضوئي أو يدخل يده ويشقد النص في أنفه lishe'in don zai'uhu da wani abu da zai kiro shi nau'in su tsono su tsono in an zai yi au yam saboda haka ho, ko ya shafa karfa ya shafa karfa au yam sabu da batan ko ya hau wata dabba idan littafan nan ta aske maka wani gashi ya haliku sa kai ya wannan igiyar da ake sawa ko fata da ake sawa akwai dai abubuwa na daban-daban al-ikafu ko sarge ko sarge kala kala malikun laisa alaihi fi zalika shi daga wanda aka fakato a hancin daga wanda wurin hawa ya gashi ya tsinke daga wanda wajen ciro wani abu a hanci abu ya gashi ya mutsure wa haka fafifu wannan za ka fara cikin mai sauki ne wala budda lin nasi min hada eh ji ma eh yanzu da yadda za a mutu rabu da hawa doki a wancan zamani da yadda za a mutu rabu da hawa jaki da yadda za a mutum abu irin kora mai taruwa a hancinsa a wannan gari zai zana ba kora ba za ta wuri ko yanzu kana gani akwai face mask in ba su ba zai dawo mata na kashe to ko wani abu zai taru ya danta idan kuka je kiro shi karshen da sai ka ballo da shi koran هذا إذا شو دعوائي tun da babu komai tun da duk wanda ke da hujje mu kan haka ce za ka wanke ka jajja ka yi wane ne ka garwa shi ga dauya wani bai kai wa wani kana cikin za ka ji gashin ka biyu قلت لابن القاسم أرأيت قول مالك هذا مجرى مالك في ne mutumin da ya kira da idza halaka ra'sahu فهو في الفدية حسن هذا أقاشي والمفرد بالهد سواء يعني جم فقط هو في الهدية والمفرد من التفرد وان ذلك إفرادي تعدي كيف ما كنت قال قال مالك هو صواب shi wancan kalmufridi ne fil haddi fil jidiyati ya shi ne